radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran uban da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bani kuma na tafe da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na mu koma noma daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na lafiya sai da kula wanda shi zamu kawo karshen dukkan uban da muke dauke da su dan har sun lokaci zamu duba su daga cikin labaran da aka saurara mai ban kwana da ku duka waɗannan abubuwan da za su zo ne bayan an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma sha hudu ga watan janairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai goma sha ɗaya ga watan jima'a da thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata rana irin ta yau wato 14 ga watan janairun shekara ta 1942 aka gudanar da taron casablanca na kasar morocco a tsakanin shugaban kasar amurka na lokacin da kuma firaministan kasar birtaniya game da shugaban kasar faransa da kuma wakilin tarayya soviet an gudanar da wannan taron ne dai a lokacin da ake tsakiyar gwabza yakin duniya na biyu a yayin zaman taron nasu wanda ya ɗauki tsawon kwanaki goma a birnin na casablanca na kasar morocco ana gudanar da shi su mayar da hankali ne akan tattauna hanyoyin da za su bi domin samun nasarar murkushe sojoji da kuma ƙawayen ƙasar jamus sun kuma yi alkawalin ba za su daina yaƙi ba har sai lokacin da jamus da ƙawanta suka mika kai masu wada kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan janairun shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya shugaban kasar tunisia zainal abidin bin ali ya arce daga kasar zuwa kasar saudiya bayan da ya kasa murkushe zanga-zangar mutanen kasar waɗanda suka buƙaci ya sauka daga kan mulki da haka kuma aka kawo ƙarshen mulkin kama karya na zainal abidin a kasar tunisia ali zainal abidin ya yi wa habib burgiba juyin mulki ne dai wanda ba a zubar da jini ba a shekara ta da kuma tun a lokacin ne ke mulkin kama karya akan mutanen kasar tunisia musamman ma kan masu kishin addini amma kafin goron da ya kawo ƙarshen mulkinsa a ƙasar wani matashi ne mai sayar da kayan miya ya ƙona kansa a wani yanki a ƙasar saboda zaluncin da ma'aikatan ƙaramar hukuma suka yi masa da ƙarshen masu ware kokon san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan janairun shekara ta 1991 ma'aikatan hukumar leƙen asiri ta haramtaccen kasar isra'ila wato mossad su kashe salah halab wani jigo a kungiyar fataha ta palestinawa kuma ɗaya daga cikin jigogi waɗanda suka kafa kungiyar kwatar 'yancin kan falastinawa ta plo yahudawa sun kashe salah halab ne a birnin tunis na kasar tunisia kafin kisan salah sun kashe wasu daga cikin jami'an plo ɗin da dama hakanan kuma bayan kisan gillar da suka yi masa sun ci gaba da kisan manyan kusoshi na kungiyar plo ga ƙashin jagorancin malam yasir arfat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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya to yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanin su. hukumar ibm ta bayyana cewa an samu raguwar fashin teku a duniya a karan farko cikin shekaru 27 tashar talabijin ɗin isra'ila na shirin buɗe ofisoshinta a ƙasashen morocco da kuma bahrain shugaban ƙasar iran ya bayyana cewa ci gaban yankin gabas ta tsakiya ya dogara ne cukab a kan haɗin kan al'ummomin yankin tons kuma ga labaran da ke da ke hukumar kula da tsaron gabar teku ta ƙasa da ƙasa imb ta sanar da samun raguwar fashin teku a cikin shekarar 2021 karan farko cikin shekaru 27 musamman ma tsakanin ƙasashen yammacin afirka wanda a baya aka fi samun wannan matsala cikin rahoton shekara-shekara wanda hukumar ta imb ta fitar ya nuna yadda aka samu fashin teku sau 132 a sassa daban-daban na duniya man da ke a matsayin mafi karanci tun bayan shekara ta 1994 rahoton hukumar na ranar alhamis ya ce ƙasashen yammacin afirka sun gamu da fashin teku sau 34 a gabar tekun gini a cikin shekarar 2021 wanda ya ƙasa da wanda aka gani a cikin shekara ta 2020 wanda ya kai fashi 81 daraktan hukumar ya yi ba da namijin kokarin da ya ce hukumomin tsaro a gabar tekun kasashen suna yi wanda taimaka wajen raguwar matsalar sai da ya ce nasarar dakile iwatar fashin teku kalubale ne ga kasashe wajen ganin sun kara dora da mara yaƙi da matsalar wadda ta addabi mutane da dama musamman masu safara a cikin ruwa duk da nasarar raguwar fashin teku alkalamin hukumar sun nuna yadda aka yi garkuwa da ma'aikatan jiragen ruwa har mutum 57 a cikin shekara ta 2021 a gabar tekun gini mafi girma a nahiyar afirka kana kuma hukumar ta ce in shekarun baban nan gabar tekun ta gini ta shiga gaban takwararta ta aden da ke kasar yaman wadda aka fi samun wannan matsala a lokutan baya alkalin da ke kunshi a cikin wannan rahoto dai sun yi nuni da yadda a singapore wanda aka samu karuwar wannan matsala a hare fashin teku da akalla kashi 50 cikin 100 idan aka kwatanta da wanda aka samu a shekara ta 2020 bayan samun fashin teku har sau 35 mafi yawa tun daga shekarar 1992 tashar talabijin ɗin isra'ila ta i24 news na shirin buɗe ofisoshinta a bahrain da morocco bayan buɗe ofishin da ta yi a birnin dubai jaridar les accords ta rawaito cewa tashar i24 news ta isra'ila tana ci gaba da kokarinta na buɗe ofisoshinta guda biyu a ƙasashen bahrain da morocco jaridar ta rawaito cewa farfesa a fannin sadarwa na jami'ar tal aviv wato german borden ya ce tashar i24 news wata hanya ce wadda take ɗinke baraka da ke tsakanin aikin jarida da kuma farfaganda da nufin ɗaukaka matsayin isra'ila masanin ya da cewa wannan tasha tana yin watsi da duk wasu bayanai masu tada hankali kamar laifuka da yahudawa 'yan mamaya suke aikatawa akan falasɗinawa a cikin watan disamban shekara ta 2020 shugaban tashar frank mall ya rataba hannu akan wata yarjejeniya tare da kamfanin media na abu dhabi bayan haka kuma ya sanya hannu akan wasu kwangiloli tare da ofishin watsa labarai na dubai da kuma ittisalat gami da golf news da motivation media da kuma intermedia tashar i24 news cibiyar sadarwa ce ta sa'o'i 24 wadda take watsa shirye-shirye a cikin harsunan ibrananci ingilishi larabci sufananci da faransanci domin kare manufofin siyasar isra'ila da jama'a masu kada sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya jaddada wajibcin yin aiki kafada da kafada a tsakanin dukkanin al'ummomi na yankin gabas ta tsakiya domin ci gaban yankin nasu shugaba ibrahim ra'isi ya bayyana hakan ne a wata ziyara wadda ke kaiwa a lardunan kudancin kasar iran inda ya jaddada cewa kasar iran tana da kyakkyawan shiri na kyautata alakarta tare da dukkanin kasashe makwabta da kuma ganin cewa an yi aiki tare a tsakanin dukkanin kasashen yankin gabas ta tsakiya ta yadda al'ummomin yankin za su ci gajiyar juna hakanan kuma ibrahim ra'isi ya yi ishara da cewa yin kutse na kasashen ƙetare a cikin harkokin kasashen yankin gabas ta tsakiya shine babban umar aba'isin dukkanin matsalolin da ake samu a yankin ya ce da a ce kasashen yankin za su iya ta maza su haɗa kansu kuma su haɗa ƙarfi da ƙarfe waje guda domin yin aiki tare to da an samu warwarewar matsaloli da dama da ake fuskanta a yankin wata kotun ɗaukar ƙara a ƙasar saudiya ta tabbatar da hukuncin kisa wanda aka yanke wa wasu matasan ƙasar bahrain su biyu da ake zargin su da aikata zagon ƙasa a ƙasar matasan na bahrain jafar sultan da kuma sadiq tamir mazauna yankin katif ne na ƙasar saudiya an kuma kama sultan tamir a shekara ta da goma sha biyar bisa zargin ƙoƙarin tarwatsa gadar nan wadda ake kira da mashigar sarki fahad wadda ta haɗa saudiya da ƙasar bahrain matasan biyu dai suna da ƙasa da wata guda domin ɗaukar ƙara akan hukuncin zuwa kotun kolin saudiya da haka a cewar rahoton idan har kotun kolin saudiyan ta amince da hukuncin to dole ne sarki ya sanya hannu a kansa kuma a zartar musu da hukuncin filla kawunansu sai dai matasan biyu sun musanta dukkanin zarge-zargen da ake masu tare da bayyana cewa zargi ne kawai na siyasa saboda bambancin mazhaba kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da dama dai sun ci gaba da yin allah dai da wannan mataki suna bayyana cewa ba wani abu ba ne illa yunkurin murkushe dukkanin masu 'yanci da kuma lamiri a harkoki na siyasar ƙasashen biyu wato bahrain da kuma saudiya da suke yin kira da a gaggauta sakin matasan ba tare da wani sharaɗi ba to jama'a masu ƙarshen labaran duniyar kenan. to ban da aka sauri labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye da zan fara da shirin nan na mu koma noma mu koma noma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan yadda ake ƙoƙarin lalubo hanyoyin bunƙasa ƙasa da abinci a tarayyar najeriya kama daga ƙungiyoyin manoma da kuma gwamnatin tarayya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana shugaban kasar najeriya muhammad buhari ya buƙaci ganin jami'o'in aikin gona na ƙasar sun jagoranci yadda za a bunƙasa hanyoyin samun abinci a cikin ƙasar shugaban muhammad buhari ya kuma bayyana cewa cibiyoyin ilimin aikin gona na ƙasar ta najeriya suna a matsayin wani ginshiki ne na samar da sauyi a fagen aikin gona da kuma ƙera na'urorin zamani na aikin gona ɗin. sannan kuma da fada da kurarowar hamada shugaban na najeriya dai yana son ganin kokarin cibiyoyin ilimin aikin gona ɗin ya kai ga baiwa ƙasar damar rage dogaro take yi da man fetur a matsayin babbar hanya ta samun kuɗin shiga gwamnatin tarayya in ji shugaba muhammadu buhari tana tsammanin samar da kirkire-kirkire a cikin sauri daga cibiyoyin ilimin aikin gona da ake da su a faɗin ƙasar ministan aikin gona na najeriya ne dai dr muhammad abubakar ya wakilci shugaban ƙasa a wurin bikin yaye ɗalibai karo na goma da jami'ar aikin gona ta michael okpara da ke jihar abia ta yi tun da fari dai ƙungiyoyin manoma na tarayyar najeriya sun buƙaci ganin gwamnatin ƙasar ta taimaka musu wajen bunƙasa aikin noma ƙungiyar da ake kira national apex of nigerian farmers cooperative society wacce kuma a takaice ake kira da nanfacos ko kuma nanfacos tana son ganin gwamnatin ta taimaka musu domin su sami dukkanin kayan aiki da suke bukatuwa da su saboda bunƙasa harkar noma domin su kuma a nasu gefen su taimaka gwamnatin tarayya ta cimma manufar da ta sa gaba na ganin cewa an daina dogaro da man fetur wajen samarwa ƙasar mafi rinjayen kudaden shiga ƙungiyar tana son ganin gwamnatin tarayya ta ware akalla eka dubu ɗaya a kowace jiha daga cikin jihohin da ake da su domin ita ƙungiyar ta yi amfani da su wajen bunƙasa harkar noma shugaban wannan ƙungiya ta ƙasar ne dai gugu uzoma ya yi wannan kira a madadin ƙungiyar tasu a wani taron manema labaru a babban birnin tarayyar ƙasar abuja har ilawu ya ce an kafa wannan ƙungiya ne ya dama tun da fari domin ganin cewa ta taimaka da tallafa gwamnatin tarayya ta cima manufofin da aka shata a fuskar aikin gona to idan muka fita ga najeriya kuwa za mu ga yadda wato hukumar nan ta abinci ta duniya FAO wacce take a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kuma take da cibiyarta a ƙasar italiya take cewa ƙasashe masu ƙarancin kuɗaɗen shiga suna fuskantar ƙalubale daga hauhawar farashin kayan abinci waɗanda suke shigowa da su daga waje hukumar abincin ta duniya ta bayyana cewa yadda farashin kayan abincin yake karuwa a duniya yana a matsayin wani kalubale ne mai girma ga ƙasashe masu ƙarancin kuɗaɗen shiga har ila yau wannan bayani na hukumar abincin ya zo ne dai a cikin wani rahoto na musamman take fitarwa sau biyu a cikin kowace shekara wanda yake shafar harkar abinci. hada-hadarsa da kuma yadda farashinsa kan yi kwan gaba da baya inda a shekarar bana matsalolin da ake ci gaba da fuskanta na cutar nan ta corona yake a matsayin wani sabon kalubale ga harkar noma a duniya to masu za mu dasa aya anan. nan muna fatan za ku zarci shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum ya yanzu kuma ga shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa BOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bal'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne da muka mai da hankali kan cutar kansa ko kuma daji. Da fatan kuma masu saurare za su kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu. To Marilla kamar da watakila a wasu ku suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan cutar kansa. A makon jiya dai idan za a iya tunawa mun tattauna wannan batun tare da Dr. Haru daga jamhuriyar Nijar. To a yau za mu je tarayyar Najeriya inda kuma kan wannan batun za mu tattauna da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya inda ya fara yi mana shimfiɗa kan ainihin abin da ake nufi da shi ciwo na kansa a likitance. Cutar kansa kamar daji da ake faɗa a hausance wato yanayin cuta da shi sinadari sel da ake kira sel da ya yi ke haɗuwa ya zama abubuwa su gina mutum dan adam sai su bijire su fara girma ko su fara a yaduwa ya wuce misali sai ya zama kamar babu regulation saboda kowane kwayar halitta da ake wa mutum akwai iya lokacin da yake girma akwai iya lokacin da yake ayyafa don an ce ya zama kansa ko ya zama wani jeji to kenan wa'annan halittan na wannan wajen wato yana girma ya bijire ma control wato ya ta girma yadda ya wuce misali har ya zama cuta kuma ya zama wani abu to shine yake zama kansa kenan To kamar eh, likita akwai wani abu takamaimai haka da yake janyo ita wannan cutar ga ɗan adam? Eh akwai abubuwa da suke cewa ba wai shi a ce ga abin da yake janyo kansa ba. Akwai abubuwan da za ce to kansa na waje kaza akwai wanda aka ce idan suna da yanayi irin wannan irin wannan sun fi kamuwa da shi amma ba a ce ga abin da in kai zai jawo kansa direct ba a ce ga kamar a ce sauro ya ce ka kamu da malaria a shi kansa ba haka bane akwai halittar mutum da za a ce to in an halicce ka da irin wannan jin din to kana da chance da za ka iya kamuwa da kansa kaza ko kuma a ce to shi kenan idan kana wani yanayi na environment kenan canji na yau da kullum in kana yin wannan za a ce to wasu wannan sun fi kamuwa da ciwo kaza ka fahimta wajen halitta kenan yawa eh, to doctor eh, kamar akwai bayanan da ke cewa kamar cin jan nama hakan ga yana haddasa ita wannan cutar ta kansa kamar ya ne wannan batun yake Eto eh gaskiya cin jan nama ba a ce zai kawo kansa ba kuma ba a gane wani kansa cin nama yake jawowa ba a cin nama shi mai yawa shi ne yake kara wani abu ne kamar a ce uric acid masu cin jan nama suna kamuwa da wani ciwo kamar gout kamar za a ce arthritis na gout to amma ba alakanta yanzu a ce cin nama da yawa ya kawo wannan ba sai dai yana kara abin da masu cin nama jiya, da maiko yakan kawo abin da ake kira da lipidemia maikon jiki ya karu maikon jiki ya karu kuma hanyar jini sai da dinga kan toshewa a sai sun samu atherosclerosis amma cin nama ba shi da alaƙa da ake cin nama kawai shi kawai ainihinsa da kansa da yake jawa ko kuma da abin da yake sa ya jawo a jeji don samun cin nama kawai. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. yawa to doktor kamar idan muka koma baya a cikin bayanin da ka yi kan irin kansa kansa da addakwai kamar wani iri ne yanzu haka ya fi addabar al'umma haka a gaskiya a kansa da yake a gabar al'umma ne sai mu kamar a afirka red a kansa da yake a al'umma a gabar al'umma shi ne sai mu ɗauki mu kasa mata da maza in ka ɗauki namiji gaskiya wanda muka fi ganin shi ne wanda ake kira prostate prostate wani wani wani wani wani abin na'ura ne kamar a wajen yi na maza maza ne kawai suke da shi to wannan yakan kumbura sai zai zama kansa na kiran shi ko kansa to sai kuma a maza masu shan taba yanzu muna gani suna zuwa da shi sai kuma kansa na hanyar na hanji kuma gaskiya suna yawa ana kiran shi colonic cancer to su suna yawa a maza guda uku nan a huhu a abin nan ya kansa jejin a hanji da kuma na prostate da a maza kenan sai kuma in sun koma wajen mata a gaskiya kansan mama nono kenan da kuma bakin ma'aifa shi suka fi yawa a yanzu. To, eh, doktor kamar akwai batu wanda ya shafi ake cewa kamar akwai cutar daji in ta gado haka, ita kuma ya batunta ne yake? Eke, ai kamar ne na yi bayani cutar daji kamar kamar na gado din shi ne ana haifan mutane a sai jajijin kamar halitta. To, abin da yake faruwa kamar ciwon nono shi kan zo da wannan. Shi ne nake ana kiran shi wani braka jin. To, wani nan yanzu su turawa ma in aka aike ku aka duba ku a naku zuriyar suna da shi biranta ɗin nan to shi da zama sai a ce ke kuna da kashi arba'in ko kashi hamsin. To masu sauraro kuma da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya akan lokacin da ya ba mu muka tattauna da shi da duk da dumbin ayyukan da ke a gabansa a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin kicewa da ku bisalam a kasance cikin koshin lafiya na ce a gaida likita bokan turai a maida sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan buɗe yabo ba ba dan da yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi to don zamu karkare sai Allah kai mu can an jima da maza a ji mu dauki da wani kafin lokacin mutum kwar kwanaki mu ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you Thank you.